Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Sayyada ta yi jan hankali tare da nasiha zuwa ga malaman wahabiya salafiya izala wa'anda suke zagin malaman ɗariƙa suke bid'antar da su ta kai ga ma wasu daga ciki suna kafirta su a kan saɓanin fahimtar da yake a tsakaninsu su 'yan izala ne su sun yarda da tafiyar wahabiyanci su kuma 'yan ɗariƙa 'yan ɗariƙa ne sufaye su sun yarda da tafiyar sufanci sun yarda da tafiyar shehu tijjani sun yarda da tafiyar shehu ibrahim sai da tura ta kai bango ta ga abin da wa'annan malaman izala suke yi bai dace ba, suna kafirtawa, suna bid'antarwa, sannan suna mushirkantarwa ta kai gama, suna suna da zage-zage suna zagin manya-manyan ɗan ɗariƙa gaba ɗaya, wanda sai da ta fito ta yi jan hankali game da wannan abu, duba da tana ganin musulmi ɗan uwan musulmi ne. dan kana aƙidar ka kana kana musulmi amma kana aƙidar kaza ni ina musulmi ina aƙida kaza amma bai kamata ka fito kana kafirtawa ba insha Allahu yanzu ku kasance tare da mu a wannan tasha ta taskiya TV mai albarka don jin yacce wannan malama ta yi jan hankali da nasiha ta hilimi cikin ruwan sanyi ga mai ratsa zuciya game da wa'annan malaman wabiya salafiya izala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, har dai kullum ta huna. Um, a kan wani ɗan ƙaramin abu zan ɗan yi magana a kai. Malaman da ke hawa mumbari suna ta yi ma 'yan ɗariƙa maganan cewa sun yi kaza an yi kaza rigimar yau daban ta gobe daban. To zan yi ɗan yi addressing wani abu kaɗan. Allah ya sa mu fahimta kuma mu amfana da shi. Ni a nawa tunanin idan kullum kana gaya ma mutum abu ya ƙi ya saurare ka, me kamata ka Sai ka fita batun abin. Saboda kullum in kuka hau kan mumbari kan meye ne duka kullum maganar ku 'yan ɗariƙa kafirai, 'yan ɗariƙa kaza masu bauta shehu. Na'am. To in har kullum kuna magana ba su taɓa sauraron me kuke faɗa ba, me ya kamata ku yi? Ba ku gajiya? Ku ƙyale su, ku fita batun su. ku ƙyale mu. Mu dawo a kan maganan mu cire maganan aƙida. Yau mutum ya ɗauko hoton Shehu Tijjani ya ɗuɗɗura masa ashar. Ai wannan ba tarbiyyar musulunci ba babu kuma inda aka koyar da haka. Yana da ‘ya'ya, yana dai da zuriya in short. Su ba za su yi magana ba ne? Dattijo ne, baban wasu ne. sannan a ƙarin ƙari cewa shi tijjani wani ma'aiki ne ko ka so ko kar ka so ko ki yarda ko kake yarda shi tijjani jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ka ƙare masa zagi shi barama da kuke zagi yana da 'ya'ya yana da jikoki mu bar shi a maganin yana da waye ne ka yi respecting ɗinsa a matsayinsa kai ka san komin yin ka bara mu ka san malamin addinin musulunci ne to me ke faruwa kun faɗa ɗaya biyu uku goma ɗari dubu cewa ai wanin nan kaza ne mutanen nan sun kisa saurari me kuke faɗi sai ku ƙyale su amma kun ƙi Allah fa da kansa da shi da annabinsa annabi ya so ya ceci kowa da kowa ya shiryar da kowa da kowa amma Allah subhanahu wataala ya ce masa mun aiko ka da menene da musulunci amma Allah subhanahu wataala ce mu ne da shirya annabi an aiko sa yayi delivery message inda aka aiko sa amma shirya ta wace ce ta Allah ce so haka yake so mu ku bar mu a batar da kuke ganin muna akan bata ne ba akan daidai muke ba falilal alhamdu mun zabe ta saboda muna ganin ita ce mana hanya mafi a'ala hanya mafi cancanta a gurinmu to sai ku bar mu a kanta ba wani damuwa ba ne saboda mu a gurinmu mu ne ita kai abin da kake ganin ya fi maka cancanta kenan to ka bi ta mu abin muka ga ya fiye mana kenan shi yasa muka bi ta wannan zage-zagen da ake fama in za ku yi ma kanku adalci ku kuka fara Amma don Allah don annabi waɗannan magana ina yin shi ina a crossing ɗin shi ma dukkan wani batijani tun daga sama har ƙasa. Don martaba Annabi Muhammadu ina roƙon dukkan wani battijani da ke a doron duniya wanda saƙona zai iya tadda shi. Don Allah ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Wallahi wallahi ba a koyar da mu waɗannan ba ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. don Allah izala ne wace ce don Allah kowa ya aƙidarsa ba mu taɓa cewa abin da kuke yi ba kwa daidai ba ko in kun mutu wuta za ku amma mu kun kafirta mu ya fi dubu don Allah ku bar mu muji da abin da yake da mu mu sho bara mu shi muka rike jagora ku bar mu haka nan ko da bauta sai miki ku bar mu haka don Allah wannan masifa ta yawa eh? annabi ma fa da shi da kafiransa ko a zamaninsa me yace musu lakum dinukum walid kowa ya addininsa ba dole sai mu yi ko ba dole sai mu yi ko ba idan abin da nake yi yayi daidai da ra'ayinka falilla alhamdu sai ka kamar na ji wani mawaki yana magana ya ce shi kabul fatai ya ji tsoron Allah ya yi waye ya yi waye ya yi waye kowa ya abin da zai fishe sa ba wani jahili da aka rikita mu kai in kai jahili ba ni ban yadda akwai jahili ba saboda zaka kalli abu ne da idan basira da fahimtanka ka duba ka gani abin da ya fi dace maka shi da kai. ko a christianity ai sun kasu suma dan wannan cocin baya zuwa cocin wannan abin da ake a cocin wannan ba a yi a cocin wannan kuma kowannen su yana respecting dan wansu cewa dukka addini ɗaya suke serving so mu me akan mu da ba za a iya bari kowa ya yi yancinsa ba dole sai ka kafarta ni kan abin da nake yi sannan zan gane cewa abin da kake nuna min shine daidai kalla rayuwa ba ta hakan da in a ɗariƙa ka kake ka tafi a ɗariƙanka in a izalar ka kake ka tafi a izalarka idan a shi'a kake ka tafi a shi'arka kowa da jagoransa kuma kowa da abin da yake nima kuma kowa da dalilinsa mu dalilin mu daban ku dalilin ku daban ba lalle abin da mu muka gani a shobarama ko ku gan ba haka zalika abin da kuka gani a Ja'faru ba lalle mu mu gan ba haka abin yake faffan clear so kowa ya abin da zai fishe shi a rayuwarsa in na je wuta ai ba kai ka kai ni ba ko <laughs> iko Allah da haka nake ba wa ‘yan uwana tijjana don Allah haƙuri tun daga sama na ƙara faɗa har ƙasan almajirai yan uwana muridai dan Allah don annabi mai haƙuri dan Allah koyarwar wannan da aka ce mana muna bautan shobarama to mu kama bautan nan da muke masa aka saboda mu shobarama mun gan shi da abin da muke nema kuma mun samu alhamdulillah ba lalle sai sun ga abin da muka gani a tare da shi ba zaka sai mu kokari mu bi wannan tafarkin nasa da ya ɗora mu akai ku kuma ku bi tafarkin da kuke ganin an ɗora ku a kai don Allah don mu samu zaman lafiya saboda rigima ta yi yawa kullum wannan ya ma wannan wannan ya ma wannan wannan ya mu wannan wannan ya ce ma wannan kaza wannan ya ce ma wannan kaza kowa da jagoransa ku daina kafirta mu ku daina ganin abin da muke ba daidai ba ne mu ma na tabbatar da za a daina ganin abin da muke ba daidai ba ne ku daina kafa hotunan ko kuma kuna kama sunayen malaman ɗariƙa. wanda ko ba komai ya haife ka. Maulana Shehu Ɗahir Bauchi ya yi jikoki da wasunsu da dama. Amma ka suke ɗora hotonsu su yi mai zagin ƙari dangi. ‘Ya'yansa na kallo. Shi ɗa ba sai wanda ka haifa a cikin keke ɗanka ba. Sannan duk ɗan da ya isa ɗan halak aka zagi ubansa bai rama ba ai ba ɗa ba ne. To amma ba ko da yaushe kare yake haushi ba. Na ba da Allah. ba ko da yaushe ba ne. Da haka dan Allah, dan annabi 'yan uwa mu ayi haƙuri, mu ƙara ci gaba a tafarkin na Shehu Tijjani da ya ɗora mu a kai. Muna bin Fellow Shehu Ibrahim Inyas, Dan Allah 'yan uwa ku yi haƙuri. Dan Allah, dan annabi ayi haƙuri a ba mu zuciya magana. Dan Allah ayi haƙuri. Ku kuma wallahi ku dena Kun san Allah, in ɗanyen kai kuke ji, wallahi akwai su a matasan fera. Kurin dai wani abin ana tausa ne. wallahi wallahi ana tausa ne kar ku zo ku samu sabbin da ma suka fito sun yi tarbiyatul askari suna nan da yawa don Allah Allah ya ƙara haɗa kawunan mu Allah ya bar mu a cikin ɗari ka shi tijani masu subin bin mu fela shi bara mu yes mun gode Allah da ya ƙare mu a cikin soyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna mu kowa fatan alkhairi duk inda kuke muna fata saƙon gaisuwa mu je da ku gaba ɗaya muna mu kowa fatan alkhairi bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga akwai alhazai da suka fara tashi ubangiji allah karbi ibadu allah ya bada ladan ziyara waɗanda ba su tafi ba har da ni ciki ina mana fatan ubangiji allah ya nufi mu mu je gaban raudan mayaki sallallahu alaihi wasallam mu yi ziyara mu ba masallacin su kadai ba har gaban raudan salamu je marisan nan allah ka kai mu dan manzo allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alhamdulillahi Nasiha tare da jan hankali zuwa ga malaman Wahabiyya, Salafiya Izala kenan aka saurara daga Sayyada, inda yi yacce Sayyada ta yi jan hankali sosai mai ratsa zuciya na ilimi ba tare da zage-zage ba, inda Sayyada an zai ta nuna cewa fa musulmi ɗan uwan musulmi ne, ka yi ka in yi tawa, amma ba cin mutuncin juna. Dole fa saɓanin fahimta fa sai an same ta. Ba zai yiwu dan na samu saɓanin fahimta da kai akan wani abu kuma ka zo akan wasu abubuwa ka zo kuma kana kafirta ni, kana kantar da ni, kana bid'antar da ni har ma ta kai kana zagin malamai na da na yadda da su ba. Dole a samu matsala. Ba zai yiwu ba. To amma idan da za a ce kowa ya yi abin da ya fahimta, kowa ya yi abin da ya fahimta amma a cikin mutunta juna to da haka ya zauna kamar yadda sayyida ta faɗa ga arnan nan su kansu kiristoci wallahi da fahimtarsu daban-daban ce wani baya zuwa cocin wani wanda ya fahimta kuma duk kiristoci ne to amma kuma ba a ji irin kiristocin nan suna aibata junansa kamar yadda ake samu yanzu a cikin musulmai ba za ga ɗan izala gaba gaɗi ya fito ya kafarta ya ci mutuncin shewannin ɗan ɗariƙa. Ɗan ɗariƙa ya ji haushi shi ma abin ya wuce gona da iri dole ya fito shi ma ya mai da martani. To ya za a dinga irin haka kuma a ce wai a zauna lafiya. Magana ta gaskiya shi a duba maganar sayyada ta yi maganar da ya kamata a duba ta yi magana mai kyau wallahi. wallahi kiristocin nan za ka ga suna mutunta juna me yasa ma za a ga mutane da yawa ba su san cewa a cikin kiristoci su ma suna da irin wannan rabe-raben ba za a ga ko da yaushe kirista in ya ga ɗan uwansa kirista ko da ba a sa ɗaya ba yana mutunta shi sun haɗe kansu to amma yanzu a musulmai shi kenan sai a dinga samun irin wannan kuma magana ta gaskiya wallahi tallahi a fito a faɗi gaskiya wallahi tallahi biya salafa yan izala su suka ja wannan kafin su su wallahi ba a irin wannan takaddamar in gaskiya ta zo a faɗa wallahi ba a irin wannan takaddamar shikenan <clears throat> dole sai na irin fahimtar ka ai ba zai yiwu ba dole dole a samu dole akwai saɓani amma a tafi cikin mutunta juna amma mutum yanzu yanzu a misali kwanan nan ku duba wani abu Dr. Sani Umar Rijiyar lemu ya fito ya buga wani littafi game da Shehu Ibrahim. Wannan littafin gaba ɗaya abin da ya kunsa sai ƙoƙarin duwa da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mutunci da daraja da kima da nuna cewa ma shi Shehu Ibrahim gaba ɗaya ma biki gaba ɗaya ma ɓatanci ya kawo a cikin addinin Musulunci, abin da gaba ɗaya littafin Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo yake nuna kenan. To yanzu dan Allah shi wannan a kuma wai shi babba ne jagora ne a tafiyar wabiya 'yan izala, yanzu wannan ya so a zauna lafiya. Ba yadda za a yi ɗan ɗariƙa masoyin Shehu Ibrahim ya ga wannan littafin da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ya buga. ya buga shi don ya ɓata Shehu Ibrahim a idon duniya ya yi shiru bayan shi yana ganin Shehu Ibrahim ya zo ne ya kawo ci gaba a cikin addinin musulunci ya zo ya ba da musulunci ya ɗora mutane a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai ka zo ka yi wannan littafi don ka ɓata shi ya yi shiru ba yadda za a yi masoyin shehu ibrahim da almajirin sai shehu ibrahim su yi shiru su zuba ido dole sai sun fito sun yi mai da martani sun kare shehu ibrahim sun nuna wa duniya cewa abinda dr sani umari jallimo ya yi ƙarya ne hasada ne kawai yana so ya bata mutuncin shehu ibrahim kuma sai dole su mayar da martani ana ƙoƙarin yaya za a yi a samu musulmai su haɗe kan kai kuma ka zo kana ɗaya daga cikin jagora na na wahabiya salafiya izala ka zo ka fitar da littafi na cin mutuncin babban jagororin su can tafiyar dan Allah jama'a ya so a zauna lafiya ya so musulmai su zauna lafiya Wannan kamar yana ƙara tunzura Musulmai ne su ci gaba da raba kansu, su ci gaba da ragargazar kansu da cin mutuncin kansu Yahudawa, Nasarawa, Kiristoci su samu dama akan Musulmai. Gaskiya in ta zo a faɗa. to yanzu ya za a ce haka ta tafi wallahi su ne suke haddasa wannan idan aka duba mafi yawanci raddin da 'yan ɗariƙa suke fitowa suke yiwa. 'yan izala wallahi yaransu da wasu daga cikin manyansu su suke ja saboda ba ma mafi yawanci 'yan ɗariƙa ba sa magana sai an taɓa su suke fitowa su kare Bas yana da wahala ka ga ɗan ɗariƙa kawai ya ɗauko littafi ya yi karatu ya zagi ɗan izala taɓa shi ake yake karewa to dole idan ana taɓa shi tura ta kai bango shi ma ya fito ya kare kansa in ta kai shi ma ya fara fito da kurakuran gidanku yana gaya wa duniya ga abin da kuke idan ba haka ba idan aka ce idan suka ce za su yi shiru ku kuna kuna aibata su suna shiru kuna aibata su suna shiru yau da gobe dole duniya ta ɗauka cewa abin da suke faɗan nan haka ne to amma da ike suna fitowa suna karewa gashi mutane suna ganewa Magana ta gaskiya a daina irin wannan waɗanda suke jawo wannan wannan abin su daina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatuhu